ya ne ke yake kenan shine Allah mai girma da kuka zai zai gaya mana filla-filla yadda ake raban gado fa da fawo ilaihim amwalahu Allah ce wala ta'duha kada ku cinye musu dukiyoyinsu israfan ta hanyar almubazzaranci wa bidaran da kuma gaggawa an yakbaru cewa kada su yi girma har su kasance su nemi dukiyarsu a kada mutum ya kasance ci dukiyar maraya ta hanyar mai almubazzaranci wa bidaman kar mutum ya ci dukiyar maraya ta hanyar gaggawa an yadbaru kar ya kasance girma ya nemi dukiyar shi a ce ai dukiyar ta kare ai Allah ce kada ku yi haka ku ji tsoron Allah in ga haka ta hanyar zalunci shikenan Allah zai kudi result din gaba mutum yana cin wuta ne a cikin shi sannan gobe kiyama kuma zai ke haɗu da wa wutar sa'i to yanzu ya zama an baka amanar dukiyar maraya kuma kai kake kura da maraya abincin maraya ba a gidan kai ke ci wannan tun a suratul baqara Allah ya gaya mana wannan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islamu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim to sai kasance dukiyar maraya in ka samu ka mayar sai Allah yake cewa wa man kana ghaniyan duk wanda ya kasance ke da wadata ya kama bar dukiyar maraya dukiyar maraya ce kuranta min dubu goma ne kuranta min dubu ashirin to kafin ka ankara sai ka samu ka cinye dubu ɗari biyar wa man kana ganiyar falin ya sida duk wanda ya kasance mawadaci ne Allah ya wadata ka to ka kame barcin dukiyar maraya kuma duk wanda zai nemi kamewa sai Allah ya bashi kamewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah Allahu ya kiyasa ruka huda wa tuqa wal afafa wal kai mawadaci ne kame wa man kana faqira duk wanda ya kasance fakiri fakiri shine wanda ba shi da shi to Allah ce falyakul bil ma'ruf to yace da da wannan cikin dukiyar barayan bil ma'ruf Saka zaki. to ka ci gaban yaya kenan kaga abu da ya kasance rance za ka biya ko ba za ka biya ba za ka biya ko kuma ya kasance falyakul bil ma'aruf ta hanyar kasuwanci an je an yi kasuwanci da dukiyar maraya kai ne dan dabu ka tafi kasuwan kaya ma an samu ribar dubu ɗari to shi kenan za a iya rabawa kashi uku ko hudu ce to ni da dai kasuwanci da ɗauki riba kaza a cikin riban kenan ba cikin kwan gudun ba falyakul bil ma'aruf sai ka ci tare da kyautatawa sai Allah mai kuma ɗaukaka yake cewa fa da dafa'tum ilayhim amwalahum idan kuka ba su dukiyoyinsu amma yaushe ake ba kama فإذا دفعتم إليهم أموالهم التي فأشهدوا أمنيني lallai lallai ku kafa shaida domin zargi zai iya zuwa daga baya shi kuma mara ya kasance baya sauran Allah kuma ya tabbata an bashi ce kuma a wallahi ni ban san wallahi ni bai ba da kuɗina ba wallahi ni zan kira lauya ne kawai yanzu ya kai shi kuma. kuɗi ka kaga akwai hutu fa shi kenan ba shi da dama Ba ya karyata fa ashidu alaihim ya kasance ku kafa shaidu to shaidun mutum nawa za a kira kenan Allah bai faɗi mutum nawa ba to amma duka abin da ya shafi dukiya ana kawo shaidun mazaje biyu ne daidai da bashi idan babu maza biyu sai a samu namiji ɗaya da mata nawa guda biyu fa ashidu alaihim matsalar ta farko ce lamba zakar Allah ta'ala amal yatama lokacin da Allah ya ambata al'amuran marayu wasalahu bi dhikril mawarith sai Allah ya sadar da maganar marayu tare da mai al'amarin gado tunda dama yanzu baban shi ne ke kawo su cefane yanzu kuma ya rasu ya bar su ita kuma uwar tasu an ce ta zauna gida yanzu yaya kenan kaga kenan abin da Wani to shi sai a dama da su maganan shi da wanda suke ɗaukar ɗawainiyar yaran shi wannan aya guda ma ya kira su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su suka ce ya rasu nasibun su mata suna da rabo